Gidan kashe ahu kashi na arba'in wallafar Maryam Obam wanda ni Mimi nake karanto ma mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Dija ta ce aure kike nufi? Sadi ta ce kwarai da gaske ina da aure. Dija ta ce amma sai kuma ta yi shiru daga duka alama ta rasa abu faɗa ne. Sadi ta ce wannan shine abin da na daɗe ina ɓoye miki duk iya zaman mu ni da ke. amma ina so ki min uzuri da haƙuri nan gaba kaɗan zan baki labari da kuma dalili na na aikata abubuwan da nake aikatawa da aure na kuma na gudu daga gidanmu duk zan baki labari nan gaba kaɗan ki bani lokaci dija da kallon sadi take cike da mamakin abin da ta faɗa mata can ta nisa tare da faɗin sadi amma ai har daga gaske kike kina da aure tabbas kin ci amanar aure duk abin da kika ga ina yi wallahi in nayi aure na daina amma sadi ta ce kin ji ki ɗazu mai kika ce cewa kai mu yi aure ni da ke mu dinga cin juna dija ta ce e har yanzu zan ƙara faɗin haka ina nufi in na yi aure na daina bin maza sai mijina wannan kuma na mace abu ne daban ba kamar bin maza ba sadi ta ce amma ko kin san gwari ki yi zina a kan ki aikata maɗigo dija ki daina ƙoƙarin ɓoye laifinki ki ganawa ni da ke duka masu laifi ne dija ta ce naki ya fi nawa domin babu igiyar kowa a kaina ke ko kin ce akwai igiyar aure a kanki Tashi Dija ta yi tare da faɗin Sadi, ba zan ƙara sakin jiki da ke ba har sai kin faɗa min gaskiyar lambarin abin da kike ɓoye min. Ya kamata ki sani, tsakanina da ke mun wuce wajen nan. Idan ina tare da mutum, ba na ɓoye mishi komai saboda ina zama da shi da zuciya guda ɗaya. Sadi ita ma tashi ta yi tare da janyo Dija jikinta, ta rungume ta tare da shafa mata baya a hankali. Tana faɗin Dija, ba na ɓoye miki komai kamar yadda na faɗa, magana aurena ne kawai na ɓoye miki. kuma ya kamata ki gane cewa inda ba na son ki sani ba zan taɓa faɗa miki ba ni na so ki sani sai yasa na faɗa miki dija na manne a cikin sadi ta ce kin sa min tsoro amma me yasa kika zaɓi wannan rayuwar bayan kina da aure ba kya tunanin hakkin da ke kanki a har za ki irin wannan rayuwar me yasa ba za ki kashe auren ba kin gani nan na fi son komai zan yi in yi tsakanina da ubangijina ban san in cuci wani ba na son Allah ya kama ni da laifin cutar da wani saboda Allah gafurur rahim ne yana yafe ma bayansa a duk sanda suka tuba suka kuma koma gare sa amma baya yafa hakkin wani akan wani tabbas sadi kin bani tsoro ba zan boye miki ba duk abin da kika ga ina yi ina tsoron hakkin mutum a kaina balle a ce na aure wani hawaye ne ya zubo ma sadi duk suna tsaye a rungume da junansu inda sadi ta fara faɗin dija Sau da yawa kin sha gani na ina kuka ki ta tambaya ta, in ce miki kawai I feel to cry ne. Har ki yi tsaki wani zubin ki ce jin daɗi ne ya min yawa, shi yasa nake wannan iskancin. Bari in baki labarin abin da kike son sani. Mu biyu mahaifiyar mu ta haifa. A ka'idan mahaifina, kina gama karatun secondary zai aurar da ke kamar yadda aka ma yayata mai suna Fatima. Bashi da burin ya bar mu yi karatu mai zurfi. Sai dai ni tun tasowata ina da son abin duniya ma'ana ina da son gayu kamshi sai sa duk inda naga yar gayu sai in ji tana burge ni akwai wata mata da suka tare kusa da gidanmu ganin matar yar gayu kullum ina gidanta ta sanadin matar na fara lesbianism domin kullum in naje gidanta ta ta shafa ni tun ina jin tsoro har na saba in ban je wajenta ba ba na jin daɗi mun shaku sosai da yake iyayena ba masu ƙarfi ba ne haka za ta yi ta aika musu abu kala-kala hata mijinta da yake ba mai zama ba ne sai ya yi wata ɗaya biyu baya nan ganin irin shakuwar da ke tsakaninmu ya sa har iyayena suke yarda wani zubin in dinga taya ta kwana in mijinta baya nan dan mijinta da kanshi ya tambayi mahaifina ya kuma amince iyayena duk ba su san irin abubuwan da muke aikatawa ba ni da ita zama da ita da nake yi ya sa na ƙara wayewa na fara fahimtar duniya sai kana da shi ake yi da kai in ko aka ce baka da shi to babu mai maka kallon mutunci tana bani kaya sosai na sawa duk iyayena na suna ɗauka ƙauna ce take min duba da bata taɓa haihuwa ba kwatsam muna so zaune aka yi wa yayata aka yi waya Allah ya yi wa yayata rasuwa daga yin zazzabi na kwana ɗaya mun shiga tashin hankali bayan an gama saman makoki da wajen wata uku aka ce za a ba mijinta ni aiko nan na buga na ce ba zan amince ba ran iyaye na ya ɓaci inda suka nuna dole ko ina so ko bana so sai an ɗaura haka dai na ta shiga cikin damuwa yayin da uwar ɗaki na ke kwantar min da hankali bayan an ɗaura aure a nan na fahimci yar uwata ba ƙaramin haƙuri take da shi ba duba da yadda shi ba ƙarfi gare shi ba sai ya saka ma kansa keta an ya samu sai ya ci a waje mai daɗi mu kuma ko oho haka dai rayuwa ta ci gaba tun ina ɗan daurewa har haƙuri na ya ƙare in na kai ƙara gidanmu sai a kora ni ba su taɓa kiransa sun yi mai magana ba su burinsu in zauna gidan aure na kar auren ya mutu ko da kuwa bijin duka na yake wata rana ina zaune ne ta kwarara amai ta zazzaɓi ya shigo gidan ko kallo bai ishe shi ba haka ne ta ciwo ko a jikinsa da na ga ciwo na neman min illa na rarrafa na je gida na faɗa musu abin da ke faruwa amma abin takaici sai cewa suka in koma in yi haƙuri haka kowa ke fama inda na tuburi na ce sam babu inda zani mahaifina ya rufe ni da duka babu shiri na fita gashi uwar ɗaki na tun sanda aka yi min aure ta bar garin ta nufi wajen mijinta a garin da yake ko da na fita ban koma gidana ba inda na bar garin kano gaba ɗaya bayan na siyar da wayata na shigo kaduna a lokacin na ce gwara in shiga duniya don ba zan zauna wannan auren ya kashe ni ba na zo ina ta raɓe-raɓe da buge bige ashe duk lokacin ciki gare ni a lokacin ina tare da wata mai sai da abinci yar bariki ce ita ma da ta lura ina da ciki na mata ƙarya na ce ciki na yi aka koro ni a gida shine fa ta taimaka aka cire min na daɗe a wajenta inda na ɗan samu abubuwa da dama hana kama haya na fara riƙe kaina har muka haɗu da ke muka ƙulle wanda tun da na bar gida har yau ban koma ba ban kuma san halin da suke ciki ba domin iyayena sun nuna ba sa ta. kuka ta fashe da shi mai cin rai ita ma dija hawa yake zubar mata sai da suka mai isar su don kansu suka yi shiru sannan dija ta numfasa tare da faɗin sadi duk na ji labarinki kuma na gamsu da ke sai dai wannan hukuncin da kika ɗauka baki kyauta ba ko da kika ga ina kuka ina yi ne, na cin amanar aure da kika yi duk da auren naki akwai cutarwa komai za ka yi a rayuwa kar ka kuskura ka ci hakkin wani balle wannan bai yasa baki kai sa wani human right ba in ma baki ji human right ba mai ya hana ki kai shi kotu a raba auren tunda cutar da ke yake sadi ta ce dija ni na san mai ji. ko kin mance na faɗa miki ba mu da hali sai da na shiga bariki na fara samun kuɗi ta ina son samu kuɗin kai shi kotu Kuma mai menene aikin gama ya gama duk wani mataki a shirye nake da na ɗauka yanzu domin a yanzu wuyana ya yi kauri ko in ce na kuna ba na tsoron kauri dida ta ce amma sabi iyayenki fa ya kamata ki je ki duba su ta ya saki irin wannan fushin da su gaskiya baki kyauta ma kanki da rayuwarki ba sadi ta ce to malama khadija na gode da nasiha dija kai ta girgiza tare da faɗin ina ina faɗa miki gaskiya iyaye daraja gare su ko me suka maka don sun isa ni? duk da su ma suna da nasu laifin akan abin da kika aikata sari ta ce ni kin ga mu bar wannan maganar please domin ina jin zafi har cikin raina na baki labari ne saboda ki san halin da nake ciki dija ta ce uhm, Allah dai ya kyauta bayan afra ta tashi daga bacci bata ga as ba hakan bai dame ta ba kai tsaye toilet ta nufa inda ta saka sake yin wanka ta fito ta sa wata doguwar riga duk cikin kayan da david ya siya mata ne kallon kan sai a madubi ganin yadda ta yi kyau sai ya sa ta yi dariya tare da girgiza kai ta ce na so a ce kaga yadda kayan nan ya yi min wani hawaye ne ya siraro mata a fuska tare da faɗin jikina ne a nan amma zuciya na na wajenka muhammad jin motsin taɓa ƙofar ta ne ya sa ta tashi da sauri tare da nufar ƙofar shigowar ta yayi suka ci karo da shi janyo ta yi jikinsa tare da manne ta ya kura mata ido tare da faɗin islai kamar ni kike jira dan turo bakinta ta yi tare da faɗin ka sakar min jikina ba na so please kara mas ita yi tare da faɗin kar ki mance ke mata ta ce ina da ikon na yi komai a kanki har sai sanda kika min abin da na ce kafin nan zan bar ki wani irin siririn hawaye ne ya zubo mata as sai shi kuka baya miki tsada ko da na shigo naga ga idonki na gane kin yi kuka dan sakin ta yi tare da faɗin kanin sun yi miki kyau tare da jujjuyata, a hankali ta furta gome muhammad ya siya min mai kyau ne yawwa kana karyata ni kaga kayan nan ta nufi wardrobe ɗinta da ta jera kayanta ta kwaso sauran ta ce ga nan duk muhammad ne ya siya min kaga har da wanda na cire ma yanzu nan da nan idan as ya canza kala duk wani annurin fuskar shi ya ɗauke lokaci ɗaya lokaci ɗaya kuma ya janyo ta tare da da fara yaga kayan jikinta yana faɗin ba ki da wannan ikon ko an faɗa miki ban da ikon siya miki ne za ki zo gidana kina saka kayan wancan ƙaton arnin?' wani ihu ta saki tare da faɗin kar ka ƙara kiransa da arni domin ya musulunta bai kula ta ba sai ci gaba da ya yage mata kayan jikinta da ya yi inda take ta kuka kamar ranta zai fita shin kuka ta ce in ka yi nasarar cire kayan da muhammad ya siya min amma ina so ka sani ba za ka iya cire son da nake mishi ba a zuciyata ba zan daina son ba zan daina son shi ne an har na bar duniya kuma wani wawan mari ya sakar mata ta saki kuka mai sauti shi kam jiya waye ya rike ƙugu da hannunsa biyu yana sauke wani irin numfashi tare da ciza lipsinsa sa, yana girgiza kansa inda ta ci gaba da faɗin ko da a lahira shi nake fata ya zama mijina zan zauna da kai ba don na so ba sai don bin umarnin iyaye lalle kayi nasara a kaina amma ina son ka sani wallahi sai kayi da na sanin aure na da yi kuma ka rubuta ka ajiye wannan auren sai ya zame maka ƙara zabga mata wani mari ya yi wanda ya sa ta yi ƙasa tare da riƙe wajen tsuguna waye tare da faɗin zan tabbatar miki da cewa ni mijinki ne kuma ina da cikakken iko a kanki kuma wallahi ko da za ki mutu ba zan sake ki ba kamar yadda na miki alkawari sai na ga ƙarshen rashin kunya da kuma taurin kai wallahi kin ji na rantse miki na yi niyyar rabuwa da ke da farko duba da ni da kaina ba zan iya da wannan fitinan ba for the first time na ji ina son in ma wani haƙuri da yafiya but yanzu zan nuna miki wane ne abubakar sadiq zan nuna miki yadda ake saka, saka shari da shari tashi yi har ya kai bakin kofa ya ji maganarsa tana faɗin ka yi komai a kaina sai dai har gobe ina ƙara faɗa maka gangan jikina ne a nan amma zuciyata tana wajen muhammad na tsane ka wallahi inda ka san yadda nake ji a kanka da ka ɓoye min wannan mummunan fuskar nan taka yadda ka rusa min rayuwa daga yau zan fara maka addu'a akan Allah ya maka yadda ka min ka rubuta ka ajiye in dai ban da haƙƙi a kanka za ka gani sai ka rasa abin da kake so a wannan lokacin za ka ɗanɗani zafin rabuwa da masoyi tana gama faɗin haka ta tashi tare da nufa toilet inda ta rufe ta fara raska kuka shi kamar es komawa ya kwashe sauran kayan inda ya fita da su ta baya ya sakar musu wuta tare da ƙona su duka cikin ɓacin rai ya yi ɗaki inda ya faɗa toilet ya sakar ma kanshi shawa ruwa na dukansa lallai yau cikin daren nan zan raba yarinyar nan da abin da yake sa ta jiji da kai yau zan nuna mata cewa ina da iko a kanta zan nuna mata cewa ni mijinta ne limshe ido ya yi tare da tuna sanda da ke ce mai sai ya rasa abin da yake so murmushi ya saki tare da faɗin mahaukaciya wanka ya fito inda ya feshi jikinsa da turare masu sanyaya rai da zuciya ya saka kayan baccinsa riga da wando kai tsaye fita inda ya buɗe kofar ɗakin nata wanda aka yi sa'a ta gama kukan ta fito daga toilet ɗin a razana take sa. ganin ya kuma shigowa gashi daga ita sai tawul a jikinta dufan ta yi inda hakan ya sa gabanta ke daɗa faɗuwa yana zuwa ya cire tawul ɗin da ke jikinta tana ƙoƙarin ta yi magana ya ce kada ki sake ki ce min komai jan ta yi inda ya jefa ta gado tare da kashe hasken ɗakin ita kam a kuka take tana faɗin wallahi baka isa ba baka isa ka mun komai ba tana kokarin tashi ya janyo ta inda ya rike ta da hannu ɗaya har yi nasarar tuba wandonsa sil a fara na mutsul-mutsul inda ya rike ta da kyau gaba ɗaya ta kasa motsawa ƙarfin mace da namiji ba ɗaya ba ne haka dai ya samu ya saka burar tashi cikin gindinta wani irin ihu ta saki haɗi da kuka mai sauti shi kam as yadda yake pokin ɗinta kana gani kasan da bugunta yake mata yana cikin yi ya tashi tare da kunna wutar ɗakin ya ce stupid girl ashe ma MT na aura an gama yawon bin mazan bariki afirkam kuka take tare da tsanan kanta da kanta duk da ba ta ƙaunar as ba ta so ya same ta ba budurwa ba ta so ya same ta da budurcinta ta yi bakin cikin abin da ya mata ba illa kalman shi na ƙarshe da ya faɗa an gama yawon bin mazan bariki maganar shi ne ya katse mata tunani inda ya kuma jifarta da wata kalman tare da faɗin dole rashin kunyar ki ta yi yawa ashe abin da ke aikatawa kenan an kasa kawo bajiniti gidan miji afar duk da halin da take ciki hakan bai hana ta faɗin cewa ta ya aka yi kasan bajiniti da wacce ba bajiniti ba kenan wanda suke barikin suna da yawa to masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mu ce ku bi mu a cikin shiri na gaba Don mu ji yadda za ta kaya mun gode